al'ummar annabi alaihi salatu barkan mu da waraka ina kuwa fatan alkhairi alhamdulillah kamar yadda yan wasu ke ganin mu a daidai wannan lokaci kai tsaye wani dan gajeren raddi ne zuwa ga wani gabo gabo ta riga sorogo galanga wanda ake kira da wato bin alkasim wanda iwa kansa laqabi da wato asalul islam abinda da dai ba ku mamaki yan uwa wai kun san me ake kira asalul islam da yaren hausa kuwa idan an ce asalul islam da Larabuci. to ana nufin da Hausa wato zakin musulunci wannan yaro da iwa kansa laƙabi da wannan suna na asalul Islam zakin musulunci kai da kaji ka san wato a cikin mahaukata ina da girma kun gan shi fa wannan yaron fa to Allah ya kyauta a kansa za mu raddi yan uwa wato akan waɗansu maganganu da i akan wato a sarki zaki zakin ma'aiki sallallahu alaihi wanda alhamdulillah sarki zaki wato mashahurin mutum ne musamman a social media wanda 'yan uwa sun sani yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen wato yaɗa da'awar malamai wacce suke koyarwa domin wato al'ummar annabi alaihi salatu wasalam wato su riski wato sirrin saduwa da annabi alaihi salatu wasalam sarki zaki yana yin ƙoƙari kowanne ɓangare a matsayinsa na wato ɗan jarida izala wato shi'a bangaren abin da ya shafi firkar da yake wato tijjaniya da kuma sauran kungiyoyi daban-daban sarki zaki yana yin kokari ya ɗauko kowanne duka don amfanar da al'ummar annabi alaihi salatu wasalam to alhamdulillah a kansa ne za mu fito wato muka fito za mu magana wanda wannan yaro da kuke gani wannan wannan yaron da kuke gani ya wato kirkiri zantuka na ƙarya waɗanda suke bayyana ƙiyayya hasada da kuma adawa a tsakaninsa da sarki zaki to shi isa muka ga ya dace mu fito domin wato a mu yi magana a kansa kowa ya sani wato a shi da da'awa wato annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa wato balligu anni walau ayatan ku isar mun da saƙona wato ko da aya ne sarki zaki ko da shi ɗin ba malami ba ne, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wata alfarma, wasiriyar alfarma ce, alfarmar wato ɗaukar karatuttukan malamai ya yaɗa wa duniya don shi ma ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suke isar da saƙon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shugaba alaihi salatu wasallam yana faɗa wa Sayyidina Aliyu a ah, lawa wajahu ya ce walfa wallahi ina rantsuwa da girman zatin Allah ya faɗa wa sayyiduna Ali ya ce la an yahdiya bika rajulan wahidan Allah subhanahu wata'ala yi ma alfarma ka zama dalilin wato riskar wato ka zama dalilin shiriyar mutum ɗaya a cikin wannan al'umma ta annabi alaihi salatu wasalam to khairul laka min um-, umrin na'ami wato ya ya fa alkhairi da wato a baka naira miliyan dubu a misalin mu na yanzu kenan don haka sarki zaki Allah ya yi masa wannan alfarmar yace kake ji kai din wai kai malami ne ka zauna kana koyarwa duk da ban kaura da shirme da hayaniya kake kai ka sani ƙarya kake kwanan nan wani ɗaya daga cikin abokin da'awarka ɗan izala ba wahabiye abokinka ya fito ya ce wallahi shi abin da yake ɗaukar ka ƙaton ƙungurmin tukururun jakin bakin bugaggen jayi haka ya faɗa dan uwanka ne kuma ya dan izala tare kuke yin abubuwa da shi tare kuke faduwa kuke zagin bayin Allah amma ya fito yace katin kungurmin jakin bakin tukururun jahili ne kai asalin Islam a wannan me ma sunanka bin alqasim to dan haka yan uwa bari mu kunna abin da ya faɗa akan sarki zaki mu tabbatar masa da wato abin da ya faɗa ba haka bane ba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan budaddiyan wasiƙa ne da kuma sako zuwa ga wani mutum da ake ce mashi sarki zaki mkk wanda yake da shafi mai suna rasulun amin amma sunan shafin sarki zaki bisa wannan kadiyar da ya faru na ga zan amfani da wannan dama bisa abubuwan da yake yi a mediyan nan musamman ga mu'adu suna ta makirce-makirce da kuma shi. To alhamdulillah ‘yan uwa kuna ji ya ce wai yana so isar da sako zuwa ga sarki zaki bisa ga abubuwan da yake yi musu su ahalis sunna na makirce-makirce. To ana farkon gyaran da nan fara yi masa shine na farko ya ce su ahalis sunna malam ka ce ku ‘yan izala yawa ahalis sunna idan kana neman su to ka tafa cikin sufaye a cikin sufaye ake samun ahalis sunna yawa don haka wannan dan guntun gemun da ka ɗayar iskanci na iskanci ne wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi na iskanci ne don haka wato makircin da ya ambata a cikin wannan wannan din nasa wato yana nufin fito wanda sarki zaki ya yi wato ya goyi da bayan saidi abul fati akan abin da suka yi masa na wulaƙanci to shine abin da wato ya fahimta a matsayin makirci yawwa shine abin da ya fahimta bayan kuma kowa ya sani mutanen nan duk lokacin da suka fito zaka ji suna cewa ai tijjanawa ba su da aikin da ya wuce kare shi shayanan su ba annabi alaihi salatu wasalam suke nufi ba abin da dai baka mamaki wai yau sai ga bawahabi saboda wai an ce albanin banza albanin wofi ya jafarin banza jafarin wofi akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai sai suka fito shi ne ya fito yake cewa wai sarki zaki ya munafuce su sarki zaki ya munafuce su ku da kuka ce ba ku kare malaman ku shugaba kuke karewa me ya kawo ka kuma kai kokarin bawa Jafar kariya me isa kuka yi kokarin bawa Jafar kariya a karkashin maganganun da Sayyidi Abdul Fati ya faɗa a kansa me isa kuka yi kokarin bawa Albani kariya a karkashin maganganun da Sayyidi Abdul Fati ya faɗa a kansa idan da gaske Allah da annabi kuke nufi ba malaman ku ba wannan kuskure ne da aka bari mu ci gaba da sauraron sa rance shirance zuwa gare mu a duk da kasancewan wannan sakon nawa ko magana a kansa ba shine karo na farko ba to amma lura da tasowar lamura da yake kara bayyana kansa ko shi waye da gani ya dace mashi wannan yar takaitacciyar sako ko Allah zai sa la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ah, wannan magana takaddiyar nan da ya faru na wannan yaro da ya zagi shekara Jafar da Albani zagin malaman mu na sunna ba wai shine faro ba kuma ba shine karshe ba kuma ba yau aka fara ba kuma ba abin da ya rage tafiyar sunna da shi kuma bai cutar da tafiyar sunna ba illa ya cutar da kansa ne amma an yi haka ne ba kuma sai dan ya zama ladabi ne ga yan baya darasi ne ga yan baya a sarki zaki zan iya kiran su ce masa butulu me nake nufi da butulu shine mutumin da za ka yi wa alkhairi daga baya ya taho ya juya wannan alkhairi da shauri ko kuma kai da kamar masa alkhairi ya zo yana banka da shauri to yan uwa kun ji abin da ya faɗa ya ce zai iya kiran a sarki zaki da butulu wai me yake nufi da butulu idan an ce butulu ungrateful kenan wanda za ka yi masa alkhairi kuma wato ya bibiye ka da aka akasin haka to alhamdulillah a khairan wannan yaron da kuke gani wato shi sarki zaki ba mutum bane mai alfahari ba mutum bane mai sanya tozar ta ɗaya daga cikin al'ummar annabi alaihi salatu wasalam amma wallahi azimi ba da ban haka ba wallahi azimi wannan yaron idan sarki zaki zai magana a kansa wallahi ba zai ƙara sha'awar furici ba zai ƙara sha'awar ya faɗi sunan sarki zaki da niyyar faɗar wata mummunar magana ba barantana ya faɗi wato mummunar maganar akan sarki zaki amma bari mu saurare shi yan uwa bari mu saurare shi wallahi kai ne babban butulu na rantse da Allah abinda sarki zaki yi ma har ka mutu ka koma ga Allah ba za ka iya rama shi ba na rantse da girman zatin Allah ba komai bari mu saurare shi sarki zaki da abin da yake takama da shi a media a yau ahlu sunna su suka mashi su suka gina masa shafi suka ɗaukaka shafin nan na to dan girman Allah 'yan uwa ku ji wata shirka ƙarara wai duk abin da sarki zaki yake takama da shi a social media wai ahalis sunna idan ya ce ahalis sunna ba yana nufin izala yawa izala wai yana nufin duk abin da sarki zaki yake takama da shi wai su suka yi masa malam ka ji fa wata shirka karara kun ce shugaba alayhi salatu wassalam baya yi baya amfanarwa amma wai yau ga ku ku yan iskan gari wai kun iya amfanar da sarki zaki dan Allah masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi tunani da kyau ku fahimci wannan karatun kuma aka zo aka hada kai da shi ake yakan sunna tun ba a gane ba daga baya a gane wannan magana da nake ba ina yin ta da yawon kowa ba ne ina yin ta ne da yawuna ni kaina ni kaina mi da alkasin da ni kaina yawun kaina nake yi kuma yana magana ne bisa fahimta ta ina ɗaya daga cikin mutanen da da ke zuwa wani. To kun ji 'yan uwa wato abin da zai baku mamaki kamar ina ga a magana tasa kamar ya dan ji tsoro ne ne ko menene sai ya ce wannan maganar yana yin ta ne wato da yawunsa e a karan kansa yake yin maganar ba da yawun wani yake yi ba ina ga kamar ko ya dan ji tsoro ne ko menene Allahu a'lamu bi muradihi amma abin da zai baku mamaki a to kenan bari mu saurare shi a wannan ɗan shafin ke gabatar da program da sauran yan uwa da suna daga baya da aka dare ashe an amfani da mu ne da irin baiwar da Allah ya mana musamman babban malamin malamin mu shiga ah, Musa Yusuf Asad Sunna an yi amfani da shahararsa da daukakar da Allah ya masa da karbuwa da Allah ya masa aka ɗaga shafin kuma aka shahara nan yaran eh. kun ji shegiyar ta motsa ko <laughs> kun ji shegiyar ta motsa ko wai abin da zai baka mamaki wai wannan yaron ya ce wai wai duk abin da sarki zaki yake takama da shi a social media wai su suka yi masa wannan abin sun zama allolin sun zama alloli fa wannan waciriyar shirka ce karar haka zaka fito ka ce wai ka amfanar da sarki zaki wani abu bayan kuma ka ce shugaba alayhi salatu wasalam baya iya amfanarwa baya iya amfanarwa aka da makalla wannan waciriyar rayuwa ce wannan waciriyar shirka ce karara ai al'ummar annabi alaihi salatu wasalam ba gida dawa bane ba suna ji suna gani kuma suna fahimta kuma wallahi daga jin zantukan bakinka an tabbatar kai katon gabo ta ga surugu ne yawa wannan shine abin da yake da akwai amma a wato bari ne ma irin ta irin ta me ma zan faɗa amma al'ayya, halin dai ka sani na rantse da Allah duk wani ba wahabiyin da yake zuwa karatu a shafin sarki zaki bai isa ya fito ya ce ya amfanar da sarki zaki wani abu ba sai dai sarki zaki ya ce ya amfanar da shi wani abu abin da isa wato akwai gurin da ba na so na shiga saboda sarki zaki mutum ne mai kawaici mutum ne mai yi dan Allah mutum ne mai shi wato baya son tozarta mutum baya so ya wulakanta mutum baya so ya ga ɗaya daga cikin wato al'ummar annabi alaihi salatu wasalam musamman wanda ake kira wato malami ko kuma almajiri ya tozanta ko ya kunyata ko kuma ya zama wani abu daban wanda babu kima da daraja a cikin abin to shi sa wato wani abun bai kamata a faɗa ba amma muna gaya masa ya sani idan bai sani ba duk wani bawahabin da yake bibiyar shafin sarki zaki na faɗa bai isa ya fito ya ce sarki zaki bai amfanar da shi ba shine ya amfanar da sarki zaki wannan gaba gadi nake faɗar wannan maganar yawwa gaba gaɗin nake faɗa bari mu ci gaba da sauraron sa a kaso casa'in cikin ɗari na 'yan media ba su san yaran nan ba su yi a wannan shafin abin da kun ji inda shege ta motsa ko wai magana yake a kansu sai da abul fati sani Atijani? wai sarki zaki wai wai yayi amfani da wahabiyawa in izala su wannan yaron yaushe na gama yi wa yaron nan gyaran karatun ishiriniya yaushe na gama yi masa gyaran karatun ishiriniya yaran nan gyaran karatun ishiriniya da alburda na rantse da girman zatin Allah haka ya ringa karanto baitikan baitikan alburda baitikan ishiriniya yana batawa ya bata bakin sannan ya bata fassarar haka ya dinga kwaba wai lallai shi ma sai ya zo ya irin waita almajiran gausi almajiran shehu ibrahim bai san kuma almajiran shehu ibrahim ba waɗansu irin mutane ne gagararru wato gogaggu narkakku ƙararru a cikin soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi bai san haka ba to shikenan wai wai kaji wai da wai da wahabiyawa da su aka yi amfani wai aka ɗaukaka su sai di abul fati yaruwan kaza yake zuwa su kulla daban a ƙasa abinda kuma yake zuwa ya bayyana mana daban a sama ashe sun yi amfani da wannan damar ne su gina su domin su zama guba su yaƙi ahalus sunna da sunna to ko shakka babu to kun ji yan uwa ya ce wai an yi amfani da su ne an gina su sai di abul fati sun shahara sun ɗaukaka wai domin a yaƙi sunna yana nufin sarki zaki ne duk ƙoƙarin da za a yi ya ɗaukaka su sai di abul fati ya sharrafa su wato ya yadda sarki zaki shi ya ɗaukaka su abul fati a fejinsa amma saboda mara kunya ne saboda azzalimi ne shi bai yadda sarki zaki ya tallata shi a fejinsa ba <laughs> malam kaji wani abu fa ya yadda su sai di abul fati sarki zaki a fejinsa aka ɗaukaka su amma shi bai yadda an ɗaukaka shi ba a fejin sarki zaki a'a shi da shi aka yi amfani aka ɗaukaka su sai di abul fati wannan wani irin son zuciya ne kai wannan yaron ba karamin azzalimi ne. bari mu ci gaba da saurararsa wannan abin da sarki zaki butunci ne domin shafin ka da ba kowa ba ne ba mu san da shafin ka ba sai da zuwan asar sunna kuma ko dan kara gama da asar sunna bai kamata ka rika wasu abubuwa a wannan shafin to kun ji yan uwa duda ban so yi wannan yi magana akan wannan ba amma dai a wato dole ne magana ya faɗa ya ce wai ko dan wa Musa Musa Asadul Izala ko don yi masa kara wai ya ɗan kau da kai daga barin wato waɗansu abubuwan wato sarki zaki ya kau da kai a ci gaba da wato cin mutuncin shugaba alaihi salatu wasalam a bejinsa ya kau da kai a ci gaba da zagi shehu tijjani da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya kau da kai a dinga kafirta wato waɗanda suke faɗar la ilaha shi abin da yake so shine abin da yake so sarki zaki yi to wallahi sarki zaki ba zai haka ba batijjani ne dan faira ne kuma ko da ka je pejin sa kai karatu kai ka san batijjani ne kuma dan faira ne kai wai in ban da rashin hankali da hauka ma pejin da aka ce Shehu Dayiru Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu ya je yayi karatu a kansa wane ne kuma ya isa ya ce ya zo ya sharrafa wannan pejin duk duniya waye bai san Maulana Shehu Dayiru Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Jafar ma da ake magana a lokacin da suka haɗu a Kazaure da Jafar da Shehu Ɗairu suka haɗu a fadar sarki, sarkin Kazaure. Sarki ya nemi fatawa a gurin Jafar, Jafar ya ce, Imamu Malik yana, yana, guri kuma ni na ce don yi fatawa yana ishara da ni Maulamu Shehu Ɗairu Usman Bauchi radiyallahu ta'ala To kai yanzu irin wannan babban shehi a ce ya zo guri ya yi karatu, yana zuwa guri ya yi karatu, wai ka ce kai ɗan iskan gari ɗan iskan gari mara kunya wanda a gidan kuma an faɗa an ce a matsayin ƙaton jahili ake kallon ka wai kai ne aka fito ka ce wai ka zo ka sharrafa wai wani wai ka sharrafa wani kai wannan yaron baka da kunya wallahi musamman ga shi wannan yaron ba irin zagin da bai a asalin sunna ba kuma a gaban ka ake yi a gaban ka wasu abin ake yi kai life za a yi a zaki malam babu a matakin da zaka ke iya dauka amma in an taba naku kana to kun ji wai an zagi asalul izala to wanne irin zagi aka yi asalul izala ai da sai ka faɗa ka ce a ya sai da abul fati ya faɗi abu kaza da kaza amma shi anan abin da yake nufi da zagi asalul izala ya zo ya yi wa sufaye ƙarya an ce abin da ya faɗa ƙarya yake ga kuma hujja ga kuma hujja an kawo hujja sannan kuma an tabbatar da abin a gidansu shi a gurinsa ne zagi to in dai wannan ne zagi daga nan har a koma ga Allah ba za mu daina yin irin wannan zagin ba in dai kai a harka fahimci zagi shi ne kawai a ɗaukan mataki wanda kowa ya sani kuma yanzu duk media ba wanda bai gane ka ba to muna maka bakan albashir ba za ka yi kyakkyawan karshe ba da wannan bututun da kawai a sunna ba ka tuba ba kuma ko shakka ba ƙarya kake yi munafuki, ƙarya kake yi kai fa ba Allah bane baka da ikon da zaka amfanar da wani ko da ke ka faɗa ka ce a duk abin da sarki zaki yake takama da shi da ku aka haɗa aka amfanar da da ku ne ku ne kuka yi wa sarki zaki wannan abu to abin da dai baka mamaki <laughs> To a mu ne maka wato a mu kuma mu ne maka farin alibishe. E mu daga zuciyarmu zuwa bakinmu zuwa gare ka wato albishir din wato a fari ne amma kai a gurinka albishir din baki ne albarkacin annabi alaihi salatu wasalam da himmar annabi alaihi salatu wasalam sarki zaki a matsayinsa na almajirin shehu tijjani dan fairar maulamu shehu ibrahim zai mutu da imani zai mutu ya haɗu da Allah lafiya albarkacin kamilul asri albarkacin mafitarmu mafakarmu majinginarmu matsirarmu annabi alaihi salatu wassalam ina wane ne sunanka din alƙasim sunanka ƙarya kake wallahi wallahi azimi ƙarya kake kai da wa kuka yi cewa sarki zaki ba zai mutu da imani ba wallahi azimi bari a gaya ma wannan hasadar da ka ɗauka ka sa ta a zuciyarka na rantse da girman Allah mune maka mummunan albishir idan baka tuba ka daina wannan abin da kake aikatawa ba wallahi ba za ka mutu da imani ba ba za ka mutu da imani ba bin alkasim ba za ka mutu da imani ba wallahi ka tuba ka daina wannan annabi alaihi salatu wassalam ya hana abin da kake yi kai bin alkasim muna gaya ma muna tunasar da kai ne a babun fazakir fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin duniya ta daɗa gano ka kai butulu ne kai maki sunna ne kuma ba za ka yi nasara ba saboda haka wai na yaran da ya ce wai duniya ta gama gano sarki zaki wai maki sunna ne to tunda duniya ta fahimci shi a nan abin da ya fahimta kiyayyar sunna wai kawo su abul fati su karyata abin da makiya annabi alaihi salatu wasalam suka faɗa suka jingina shi a cikin sufaye kuma a tabbatar da shi a gidansu wannan shi ne ƙiyayyar sunna a gurin sarki zaki to in dai wannan ne kiyayyar sunna a gurin sarki zaki har a koma ga Allah ba zai daina ba wallahi lazim wannan ƙaryata makiya annabi alaihi salatu wassalam ƙaryata su a bisa ƙaryar da suka yi suka jingina wa sufaye da kuma tabbatar da ita a gidansu shi ake kira ƙiyayyar sunna ka ji tsoron Allah azzalimi malam zalimu ka ta duk wannan musiba da ta taso a media kai ne umul haba'if kai ne umul haba'if na tada wa'in nan fitina to ji wai duk fitina da ta taso a social media wai sarki zaki shine dalilin faruwar wannan fitina to sai mu ce ba magana ake ta social media ba magana ake ta duniya gaba daya akwai bidiyo yana nan na albanin zaria albani ya ce kai yanzu kai ka ga mara kunya tataccen ɗan iska irin ɗan izala ka ya ce su wane ne suka zo suka fara raba kan al'ummar annabi alaihi salatu wasalam suka ce kowa i sallasa daban kowa i kaza da kaza ya ce su waye suka yi wannan to kai yanzu ka fito ka faɗi wannan ka ce to ga abin da albani ya faɗa kai kuma kana maganar sarki zaki a iyaka social media ku duk duniya fa ake magana fa kai wannan yaron ba karamin ba karamin mara kunya bane ba kai kawai yi ka gina yaran nan kuma yau ka turo su kai ne aka sa ka a matsayin mai training sun zama karan farauta na zuwa su ya gyara suna da malaman suna. Allah ba zai bakar ba domin faɗa kake da Allah da manzon sana so haka wani to kun ji fa yanzu saboda sarki zaki ya fito ya goyi da bayan abin da ya goyi da bayan wato sai dai abul fati ya juya musu baya akan zalunci da kuma ƙoƙarin wato ba wa Jafar da Albani kariya su kaskanta lamarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda sarki zaki ya ce bai yadda a kaskanta lamarin Annabi alaihi salatu wasallam a ɗaukaka darajar Jafar ko Albani ba wannan shine kawai matsalar sarki zaki sarki zaki kai hakuri wallahi wallahi kai hakuri duk abin da zai faɗa ka rabu da shi amma dai kana tare da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya san haka yana faɗar maganar ne tana fitowa daga bakinsa zuciyarsa tana ƙarya kake munafiki ne kai kuma azzalimi ne wannan abin da kake faɗa ba haka bane ba eh, wannan boye duk ɗin din da yake wai lalle sai ya ba wa Jafar da Albani kariya malam ana maganar manzon Allah sallallahu kana maganar Jafar da Albani waye Jafar waye Albani ana maganar Annabi alaihi salatu wassalam wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ne zuwa ga sarki zaki yan keke butulcin da kawa ahlus to yan uwa wannan shine a takaice a duk da bidiyon ba mu so ma yi tsayi haka ba to muna fatan Allah subhanahu wataala